بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kun sani ba yau kwanan wata ina jin sha hudu ne sha biyar ga watan jimadal ula to na ce sha hudu an ce sha biyar to aina musulunci ne ke fara faɗa ko sha hudu ga watan jimadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin wannan littafi mai albarka na fiqh sira idan ba ku manta ba muna shafi na ɗari biyu muna magana ne akan قصة الهديبية قصة ko sulhul hudaybiya da aka yi tsakanin manzon Allah da mushrikai da kuma ma dai fafatawa da aka yi yanzu za mu tashi kan gaɓar magana da malam yake cewa wa ikhtalata almuslimuna bil mushrikin fi amri sulhi Farama فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر وكانت معركة وتراموا بالنبل والهجارة وصاح الفريقان كلاهما وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل فدعا إلى البيعة فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان wannan hadisin imam bukhari ya fada shi a fada'ilu sahaba babu manaqib usman bin Affan hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yanzu ne al'amari ya kai ga an cakuɗa tsakanin musulmai da mushirkai rai ya ɓaci a kan lamarin sulhun nan abu ya gagara kawai wani mutum sai ya ɗauki abin jifa kawai sai ya jefi ɗaya ƙungiyoyi ne guda biyu ɓangaren musulmi da ɓangaren mushirkai to ɗaya daga cikinsu kawai sai ya ɗauki abin jifa sai ya yi jifa ya jefi ɗan ɓangare ɗaya kaga tsokala kenan kawai malam sai aka fara fafatawa sai fada waye jefe wani kawai sai duke duke sai sare sare sai aka fara harbe harbe da kibiyoyi da duwatsu wata rama bin nabli wal hijara sai kibiya fau sai dutse fau manzo Allah da yana gani ikon Allah ɓangarorin guda biyu saboda rai ya ɓaci wasaha alfariqani kilahuma ɓangarorin guda biyu gaba ɗayansu kowanne sai fara kururuwa yana ihu al'amari ya rikice ke har sai da ta kai kowane bangare sai da aka samu ribatattun wato yaƙi abinda ake nufi waɗannan suka kama jama'ar waɗannan waɗannan ma suka kama waɗannan su sun kama naku kuma kun kama nasu labari ya zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan ma sayyidina Usman da muka ce an aika shi a satin da ya wuce ba an aika shi makka ba yawwa sai annabi labari ya zo masa cewa to Usman din ma da ka tura sun kashe shi sayyidina Usman hankalin manzan Allah ya tashi ya ce jama'a ku zo ku yi mun mubaya'a yanzu yanzu za mu fita yanzu za a yaƙi da gaske in dai an kashe sayyidina usman to yau za a yaƙi ya ce a zo a yi mai mubaya'a musulmi suka taho gurin manzon Allah yana ƙarƙashin bishiya layi ake ta yi ana ta mai mubaya'a cappa dama yadda ake mubayar haka ake sai shimfiɗa hannunsa duk wanda ya zo ya ɗora hannunsa yana cewa manzan Allah ina tare da kai ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu miliyan bisa miliyan ko ina ka ce in je zan ji kuma ba abin da zai raba ni da kai sai mutuwa sai ai ta zuwa ana ana ana ana tafa hannun annabi guda biyu cappa ke a ƙarƙashin bishiya ya kai wannan ya musu mubaya ala Allah ya firru alkawari ne cewa ba za ku gudu ba kun ga halin da muke ciki ba za ku gudu ba suka ce wallahi ba za mu gudu wallahi ba za mu gudu ba in dai wannan lamari ya kai cin fuska har an kashe mana wani to wallahi dai mu kare gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa da kanshi yana wannan mubayar yace kun ga wannan hannun nawa to wannan shine hannun usman kurin sai ya dora ya ce ko usman bayanan shi ma ya yi mu baya mu je mu buga kaji maza ko kaji yadda ake da jaranta da gaske yawa bayan da kawai da an zo an kashe wani hede a cice a masallaci a yi addu'a zalumai suna ta zalincinsu masu barna suna ta barna su colors magala ce hadihi an usman wannan hannun nawa na yi wa usman ne mu baya hadisin bukhari walamma tammatil bai'a ana gama yin baya? kawai ba shi a usman sai ga usman ya dawo su da labari ya zo musu an kashe shi har sun kimba sai ga usman din ya dawo ashe ba a kashe shi ba annabi ya ce yawa yanzu na gama gara. to sai musulmi suke ce da usman ishtafaita ya aba abdullahi min tawafi bil bait ya abu abdullah alkunya sai na usman kenan suka ce ai kai kan har ka koshi ma da dawafi mu muna nan an hana mu shiga makka sai kuma annabi ya tura ka kuma kana da yan uwa ka je ka yi dawafin ka har ya ishe ka ka dawo sai ce bi isa ma zanantum bi tarja da irin zaton da kuka yi mu yanzu kuna tsammanin kuna yan uwana an hana ku shiga makka ni an aike ni a matsayin aike kawai sai in kewaye in je in ta dawafi in kyale ku ku duba wannan ma'ana ni na samu wata dama sai in manta da ku ina musulunci والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالهديبية نارا سيدا وندرينا كهننسا da zan zauna a makka shekara guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a Hudaybiya ma tuftu biha hatta ya tufa biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallahi ba zan yi dawafin nan ba har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan dawafi in zan shekara a makka wallahi dai annabi bai zo ya dawafi wallahi ba zan yi ba me amfanin ne dawafi annabi bai shiga ba yace wa laqad da'atni quraish ila at-tawaf bil bait lalle kan qurayshawa sun kira ni sun gayyace ni sun ce na zo na yi dawafi sun taya mu in zo na yi fa abait sai na ce ba zan yi ba فقال المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله كان أعلمنا بالله مسلمي سكتي تو manzon Allah dai ya fi mu sanin Allah wa ahsanana dhannan ya fi mu kyakkyawan zato wa kana Umar akhidin akhidan bi yadi Rasulillah sayyidina Umar a wannan lokacin yana rike da hannun Annabi lil bai'a tahta shajara dan yayi mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya فبايعه المسلمون na kulluhum illan بن قيس duk musulmi a wannan lokacin sun yi wa manzo Allah mubaya'a in banda jaddu ibnu qais kamar yadda imam muslim ya rawaito a kitabul imara babu istihbabi mubaya'ati al-imam al-jaysh inda iradatul qital hadisin jabir ibn abdullah wannan kisa tana nuna mana irin wafa'i da ƙauna da sahabbai suke wa junansu da kuma irin in abun alheri ya same su ba kaucewa suyi yi su su kaɗai su ba saura la ba sa yi وكان معقل ابن يسار آخذا بغصنها يرفعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي a lokacin da ake mubaya'ar a ƙarƙashin bishiyar makil ibn sinan ibn yasar afwan ya ɗauki reshi na bishiya ya ɗaga shi sama yana yi wa annabi inuwa kamar lema ka duba yadda mutane suke ƙaunar manzon Allah reshen bishiya wannan mutum da ya fa ya rungumi reshen nan yana da shi ga nauyi amma ya ɗaga shi a sama yana yi wa manzon Allah inuwa har annabi ya abin da zai gama ma kalibin yasar wanda ya fara yau manzon Allah mu baya shi ne wato Abu Sinan asali. annabi yana cewa a zo a yi mu baya ce ni na farko wanda zan fara yi in mutuwa ma ni ne zan fara yi kura wannan yana nuna mana ladabi da biyayya da suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama za mu zo mu karanta ana za ku gani cewa saboda sahabbai yadda suke son manzo Allah sallallahu idan ya tofar da yawo ko kawa suke akan yawon da ya tofar yana tofawa haka wannan zai cafke su shashafa shi a jikinsu saboda yawunsa tabarruki ake da shi ba irin nawa bane da naka da yake wari tarare ne na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar kauna Guminsa turarensa ne gumi idan ya sharce gumi haka sai dai a ɗige shi a wuri su kuma sa a kayansu daban ne daban ne ba iri ɗaya ne da kowa wannan sai kara musu ƙwarin imani da san manzon Allah sallallahu da kuma ƙoƙarin mutuwa akan aƙidarsa da addininsa babu gudu babu ja da baya salamatu bin بن akwa Talata marwat ka duba wannan mutumin salamatu bin al-akwa shi saboda tsabar dokin mu bayar ma neman ma ya samu aikin da zai ma ya mutu ya samu shahada shi sau uku ma ya mu bayar ya zo ya dawo ya zo ya dawo salamatu bin al-akwa sau uku sau ɗaya ake sai ya kewayo sai zo ya daɗa billahi ya zo ya daɗa yin cafa sai ya daɗa komawa sai ya daɗa dawa wai dan ya nuna confidence ɗinsa cewa lalle yana tare da manzan Allah miya filmiya ɗari bisa ɗari في أول الناس وأوسطهم وآخرهم ده فرقا جماعة يا شقا جماعة جسول شتكيا تارشي أكي جماعة جسول ذكر شيء تارشي ما أكيد ابن يسار كيا سلامة بن الأكوع كي أفوا وبينما هم كذلك إذ جاء بجيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لعي وعامر بن لعي نزلوا أعدادا أعداد مياه الحديبية معهم العوز المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم نجئ لقتال أحد إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا مؤتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره أو لينفذن الله أمره سنة cikin wannan yanayi sai ga wani mutum da ake je shi Budel ibn warqa al-khuzai ya zo cikin mutanen khuza suka zo daga cikin tare da mutanen tihama suke bawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari shi budai ibn warqa yake cewa ni na baro kab bin lu'ai da amir bin lu'ai sun sauka a wani ruwa a hudaybiya sun taho da makamansu da ababen hawansu za su yaƙe ka kuma za su hana ka je ɗakin Allah wannan umrar da za ka yi bara kai ba wanda Allah ce to naji amma ina sanar da ku cewa ni ban zo don yaƙi ba baran yaƙi kowa ba na zo ne da ni da mutane na da niyyar umra amma na sani cewa lallai yaƙi ya riga ya kashe ƙarfin ƙureshawa ba su da wani ƙarfi yanzu sun yi yaƙe-yaƙe gaba ɗaya fawa su ta tafi saboda larabawa yawanci suna cikin yaƙi ne yaƙi ya cutar da su idan suna so zan ƙara musu lokaci da muka alkawari su banni da ni da mutane na mu je mu umra idan kuma sun ki sun ce sai sun shiga cikin taron jama'a da za su yi fada da ni su yaƙe ne, to nan ba komai sai a je a yi na rantse da ubangijin da raina yake hannun shi wallahi sai na yaƙe su duk abin da nake da shi na makami a yanzu wallahi sai ya ƙare tas ko kuma Allah ya zartar da abin da zai zartar na hukunci ran manzon Allah ya yi ɓaci kenan yaya zan taho da niyyar umra da ni da mutane na a ce wai an yi min gayya wai za a zo a faɗa da za a yaƙe ni budail yake cewa sa'uballighuhum ma taqulu ya manzon Allah abinda suka faɗa abinda ka faɗa ina ni ko zan je in ga waɗannan mutane fantalaka hatta ata quraishan ya tafi sai da je har wajen quraishawa fa qala inni qad ji'tukum min indi hadha ar-rajul yace ya ku quraisha ana shaida muku na zo daga wajen wannan mutumin da kuke so ku fada da shi ku yaki shi Muhammadu daga wurin sa na dawo wa qad sami'tuhu yaqulu qawlan ni na je na faɗin wata magana fa in shi'tum aradtuhu alaikum in kun so in bujiro muku da magana fa qala sufaha'ukum wawaye daga cikin quraisha sai suka ce la hajata lana an tuhaddithana anhu bi shay ba mu da bukatar ka ba mu labari akan Muhammadu da komai kullun da da shi ya kasa zamu wawayen ciki kenan gajojin suna cikin fada amma wa qala zurra'i minhum mahsun hankali a cikin su su sai suka ce da shi budai hati ma sami ta ga mana abin da me ya faɗa maka ga mana mu ce kala ya ce sami ito ya ni na je na fadin cewa kaza wa kaza ya maimaita musu a wannan labarin da annabi ya gaya masa fahaddasahum bi qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari akan abin da annabi faɗa duk bai rage musu komai ba qala urwa bin mas'ud as-saqafi inna hadha qad arada alaykum khuttata rushd faqbaluha ودعوني آتيه فقال ائته فأتاه فجعل يكلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال له عروة عند ذلك أي محمد أرأيت لو استؤصلت قومك لو استأصلت قومك هل سميت بأحد من العرب اشتاه أهله قبلك وإن تكن الأخرى والله إني لأرى وجوها وأرى وأرى أو شابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك urwa bayan an ba da labarin abin da aka yawa nabi shikenan sai sai urwa ibn mas'ud saqafi sai yake gaya wa 'yan uwansa mushirka Yashe kun ga wannan mutumin ya zo muku da wani plan shine khutba ya zo muku da wani tsari na shirya ku karba ku bari in je in same shi suka ce je ka ya zo gurin annabi yana yi wa manzan Allah magana sai manzan Allah yake ce da shi ya gaya masa irin abin da ya gaya wa ce mu ba mu zo don fada ba amma fa duk wanda ya ce zai hana mu zai yaƙe mu to za mu yaƙe shi ya tafi ya gaya masa sai shine urwan yake gaya wa shi annabi Muhammad sallallahu kai yanzu Muhammadu ya zaka ce inda za a zo faɗan gaba ɗaya a ƙarar da al'ummar ka gabaki ɗayansu kai ka taɓa jin labarin wani kafin kai cikin larabawa da ya je wani faɗa yasa aka karar da mutanensa ya zaka ɗebo jama'ar ka taho da su an zo an halaka ku gaba ɗaya fa irin wai yana kashe manzon Allah gwiwa yake cewa manzon Allah kaga ni yanzu din nan a cikin waɗannan jama'ar taka a yanzu haka akwai fuskokin da na gansu akwai waɗanda na ga in tafiya ta yi tafiya in yakin za a yi duk guduwa za su yi su barka kaga wannan ya gaya sahabbai bakar magana kenan kar ku manta da mubaya'ar da annabi yayi wa sahabbai bara ku gudu ba suka ce bara ku gudu ba kawai wannan urwa din yazo yake nan fuskar sahabbai yace anan a nan ina ganin da yawa waɗanda in aka shiga furmutun guduwa za su barka muhammadu kar ka shiga wannan lamari wai shi irin yazo zo nan ya iya wannan ya tabar da annabi ashe na abubakar malam yana yana yana wuri yana kallon sa bakin ciki ya ishe shi duba hakuri irin na abubakar ya gama cika ya ɗebe iska malam kawai sai na abubakar ya zage shi wannan yana cikin zagin da abubakar ya yi a duniya mugun zagi ya ce umsus bazar lat kalma ce wato kai larabawa in suka gaya maka wannan magana wato iya kurewa wajen zagi kina umsus bazar lat ba sai na faɗa ba yawa yace na firru anhu wa nad'uhu Abubakar yana nuna shi yana cewa yanzu mu ne za mu gudu mu bar manzon Allah mu kana ganin mu kake gaya mana wannan rashin mutuncin kake gaya mana wannan bakar magana kai kuma waye kai urwa yana jin wannan magana wai sai ce wai manza waye wannan mai magana nan irin da tsawa nan kai waye ke gaya mun magana nan kafin abubakar ya magana a matsayinsa na dattijo masu sabai suka ce abubakar ne za fa a fara fafata tun daga nan kenan sai shi urwa sai ce amma wallazi nafsi biyadihi na rantsi da ubangijin da raina ke hannunsa lauma yadun kana laka indi lam ajizka biha la ajabtuka wallahi abubakar yau na makarantuwa da ubangiji annabi kuma yana kallo a gaban manzo Allah yake Ya yace abubakar na rantse maka da Allah yau da ba dan wani mutunci da ka taba yi mun ba ka taba yin mun mutunci da ban yi maka sakayya akan wannan mutuncin da kamun ba wallahi wallahi da sai na mayar maka da amsa akan wannan bakar magana da ka gaya to wala abubakar yadda ya musu zarra da musulminsu da kafaransu ba wanda isa ya zo ya daga abubakar hannu saboda ya taimaka wa kowa in kana kafircin ne ya daɗe yana taimakon mutane mutane nawa ya taimakawa ya ciyar ya bada kuɗi da yake na dukiya saboda idan mutum ya taimaka ma ko ya ma wani abu bayan da zaka dole ka haƙura zaka tuno abin da ya ma ne ka ce ka aiki shine shi wannan urwa yake cewa ah, da ba dan wani mutunci da ka taba ban yi ramayya ba ma'ana ban sa ka taba yi min mutunci ban maka kayya ba kuma ba karamci ba ne kamun mutunci kuma yanzu ka gaya bakar magana a rama ku lura da wannan maganar fa wannan ba musulmi yake faɗin wannan magana ba musulmi ba ne a nan ana so a nuna maka idan mutum ya taɓa yi maka mutunci sai wani abu ya zo ya shiga tsakanin ku da shi ya bata ma to ka kau da kai ya ci albarkacin mutuncin da ya maka ka rinka tuna mutunci butulmaran mutunci shine wanda za a zo a kare masa wahala ana masa abubuwa idan wani abu ya zo gitta kudin zai zo keta ka iya keta kamar baka taba taimaka mashi ba yanzu abin ake fama da shi a rayuwa kenan kamar yadda laraba suke cewa san min kalbaka ya kulak ba wa karanka nama ya ci ya koshi ya yi kiba in ya samu dama kai zai fara cinyewa wata rana karan gidanka to wai yanzu wai ɗanka ko ɗan uwanka ko wani yaranka ko yaron kasuwa ko yaran ka ko almajirinka wanda ka taimaka masa ka agaza masa ya yi kwari to kai zai fara faɗa da shi kai zai fara yaƙa abin da ake ciki kenan ku duba wannan ba musulmi ba ne cewa duba abin da abubakar ya mai ce amma wallahi ba zan da shi komai ba ka cancanta kai mun to wannan kuma yana nuna mana muhimmancin ka zama mai taimaka mutane ka taimaki wancan ka agaza wancan ka taimaka wannan ka agaza wannan ka yi alheri a can ka yi alheri a can to sai ya zamanto kana da kima a idan mutane da yawa kimar ka ba wai a gidanku ne kaɗai ba kimar ka har a makota kimar ka har a abokane kimar ka a wani gari ma in ka je sauka kana da kana da mutane kuma yanzu mutum ne insha Allah shi yace daga nan dukkan daga nan har Kaduna duk garin da ka tsaya insha Allah an sani to zai ka ce musu wani insha Allah sun sani dan na san na taba tsayawa na musu kaza na musu kaza gari kaza na tona musu rijiya gari kaza ba su da masallaci na yi musu gari kaza na taba kai musu zakka gari kaza na je na yi musu noma na musu kaza gari kaza na yi kaza na yi kaza akwai masu wannan dabi'a masu taimako akwai wanda ko ina a garin nan yana da mutum ko ina kowace unguwa in ya rufe ido yana da insha Allah dan gata ne a wurin yana da inda zai sauka ba inda zai je ya ce ba a san shi ba ko ina yana da jama'a saboda yana da mutunci amma akwai mutumin da a su wallahi tallahi sai ya daga tintar gilas zai shigo suna nan akwai wanda yanzu garin siya gagara ya shige shi gari gari wallahi ba zai iya shigansa ba idan ku ya shiga sai dai a fidda gawansa suna nan da yawa saboda tsabar rashin mutunci da suka yi wa al'umma ƙananan yara masu tasowa in sun kira sunan sai dai a tsine mai albarka saboda ya shuka sharri wa garin ya shuka sharri wa jihar ya yi bala'i ya yi masifa suna nan akwai wanda ku Allah Allah ma ake akwai wanda in ya zo ma ba masa katsinke dan adam kurum karka ce wai kowa ya je neman kuɗi ne wajen su a'a mutunci kawai to wannan arziki ne kenan malam na? wani ya ce ka wallahi sai mu zo mu zauna a kofar gida ba wanda zai zo ya tsaya ko gaisuwa ya zo ya zauna a kofar gida ga kudin ga dukiyar ga komai in an zo wucewa ko daga kai a daga a ce barka da yamma ba za a yi masa ba yana neman wa zai zo ya zauna su hira da shi babu sai dai sa ƙanana yaya saboda a lokacin da ya mulki ko lokacin da ya sarauta ko lokacin da ya siyasa bai taimaki kowa ba ba a zuwa wurin shi Ba ya bari a zo wurinsa baya agaza wa kowa sun je sun sha mai kwanne kuran abuja sun dawo gwamnati ta dama da su sun tara sun tara yanzu kuma ya zo ba su ake ba an kabo su an zubar da su a kore ka a sa ne a kujerarka ba wulakancin da ya wuce wannan ko ba ka bari kore ka a sa ne a kujerarka koran rashin mutunci kuna zaune fa kuna miti kuna zaune kuna miti kuna zaune kuna tattauna kuna zaune kuna kaza kuna kaza sai kun gama mitin kun ba da shawaran ku da komai da komai sai a raba muku envelope a ce gashi gashi gashi envelope din ka dauka wata takarda ce ta promotion ko mu kana budewa sai ga a ce to gashi nan retire ka da resignation din ka ya zo unexpected an kore ka a ce yanzu yanzu ka je ofis ɗinka kai handin oba kakka yadda ka tafi gida haka aka yi wasu manya a ƙasar na yan arewa wani ma ya fito yana kuka akwai matar da ta fito tana kuka yan jarida suna ɗauka tana sakowa daga matakala tana zubar da hawaye an kore ta eh da kafin lokacin wallahi baka isa ka ganta ba ta ce yanzu wulakancin nan ya kai ga ko a bari mu je gida ma a tura mana to akwai wanda ya zaune yana zaune yana kallon network kurin sai ya ga list <laughs> Allah kuwa ba dai mulkin duniya bane wala yana zaune yana kallon network ina jin ya gama cin kaji ya sha lemo ya komai ya zuba tumbi akan kujera su suke mulki suke wannan iya zaune ya saki tambiya yana abu yana kallon network sai aka ce ga wata sanarwa mai muhimmanci daga ofishin shugaban kasa ce ah it's very important to notice let, let us go on very serious case yana zaune ya zuba tambaza aka ce the following uh, <laughs> from the office of the president of a ah, so so so kada kada kada da su yana bin sunana a ah, to wai wai wai addawa ne <laughs> ana zuwa aka danno sunansa ai sai dai remote kan ya fadi a hannu akwai wanda wallahi malam ana turo ta gada an sallame su washe gari kuna sai ga jami'an tsaro yan sanda suna cewa tattalin kayan sai fita ya bada gidan fita ka ba da gidan gwamnati ne ba gidanka ba ne tun jiya ka ta ƙari amma wallahi malam mana duk wannan abu mutanen nan baya sa su dau izina yanzu ko wulakancin da aka yi wa sunusi da sunusi ai wulakanci ne da rashin mutunci tsaba an raina mutane hankali ne an raina sarakunan arewa an raina masu kudin arewa an raina yan bokon arewa an raina kowaye ma na arewa ba ku da kima ba ku da daraja yana assignment fa aikin gwamnati ya tafi fa yana bene nijar ko kai suna kwamitin fa kuna aka aika mu sai dai ji sanarwa sai waya aka ta buga mu to in ka dawo fa ba kai wani aka ma yi sanarwa aka ce karka sauka a airport kaza dan kana sauka cafke kaza ka duba ba dan Allah inda ya saukan ma yana sauka suka kwace passport ɗinsa gashi nan a jarida ana nunawa mutumin da ya bauta wa ƙasa ya yi muku aiki ya yi mai koma mai ma dai alal akalli ka mutunta shi aiki to wai masu wannan wai su ne suke cewa wai ana neman a gyara ƙasa wai ana son zaman lafiya kuma ku musulmi ya kamata ku sani wallahi tallahi an ji kunya kuma wallahi ko aka yi wa abun bakin ciki ga mutum musulmi ya zo ya sayi fili a gidan rediyo yana zage mutumin nan yau duk najeriya kuna da wani gwamna ko kuna da wani aikin da wannan mutumin ya yi mu dai a musulunci shine mutumin da ya fara kawo mana bankin musulunci a ƙasar nan ko bai yi komai ba wannan kaɗai ya isa wallahi yanzu nan je ka jami'ar bayar da tsakiyar jami'ar bayar kana shiga akwai takkeken ginin da ba a taɓa yin irinsa ba sunusi ya kawo shi gini ne na na na center of islamic banking and finance gini na mutuwa na biliyoyin kuɗi gashi nan ana nan ana shi ya kawo shi ya ce bari ya kawo garin su ba za a iya irga mutanen da ya tura waje su je su yi karatun harkar islamic banking din nan ba irin ya kasa da kirista wasai ba shugaban kan ya ce dan ta'adda ne shugaban ce da shi dan jihadi ne ina da jaridar har hudu ba mun yi akan wannan an ce za a yaki a kansa arewa za ta lalace za a kashe mutane za a yi mai kan ta yi mitin an zuga shugaban kasa an ce ba za a yi ba ai wannan za a islamization of, of, the, of the nation ne wane ne wane ne duk akan shi shi kare da aka yi masa wannan ya shanye ya ce dai sai an yi kuma yanzu ga bankin yannan yana yi sannan bayan yanzu an zo an rubuta masa takarda an sallame shi ko an dakatar da shi wai dan uwansa musulmi dan arewa shi zai zo ya zo ya shiga gidan rediyo yana zagin sa in banda mutane dabbobi marasa hankali ba kai ka taba jin dan kudu a kori dan kudu a sallami dan kudu dan uwansa dan kudu ya shiga rediyo yana yana yabo yana suka wai har a zo a hira da mutum wai wai wai wai wai wai wai awa biyu kaza wai yana faɗo wai laifuffukan shi ka duba dan Allah muna cikin wannan yanayin. shi kenan ai za ku gane amfanin shi yanzu ai za ku gane amfanin shi kuma kalli ya yi jarunta ya nuna komai an saci kudi a ƙasa ya faɗa kuma kwanan nan ma ya faɗa ce wannan kudi fa da aka neme su aka rai a yi ce a ofishin shugaban ƙasa ma suka suka bata kuma da shi da makusantansu suka suka rabe su haka ya faɗa kwanan nan ma an faɗa jarida ya dai ba kwa karantawa laifin su kenan ya faɗa gaskiya ko ba cinye kudin suke yi wa amma babu kishi malam ba kishi ai za a sha kwakwa a arewan nan kwakwa ka san kwakwa ai kwakwa ma da ɗan zaki zaki za a sha kashi za a sha kashi ba mu san me muke ba mu san ina muka fuskanta ba wallahi yanzu baka da matsalar ka shine dan uwanka da yake tare da kai shi zai fara daukan makami ya karya ka su suna can fa sun hada kansu sun hada kansu su a haɗe ko kwanan nan a jarida sai gashi an kawo a jarida an nuna shugaban kasa ya je coci ya mika kansa fastoci suna ta shafa masa suna masa addu'a Allah maka albarka ah. kai ka taba ganin wani shugaban kasa musulmi da ya je masallacin juma'a aka tara limamai da malaman kasan nan suna mai addu'a ko suna mai nasiha kai ka taba gani saboda matsorata ne ba za su iya yi ba muggan matsorata ne mutum a ganshi a masallaci ma ya je sallah ko ya wani abu na addini ya tsoro kar a ce shi musulmi ne ba sa so shi ko wannan baya fashin toci wallahi bai fashi kai har durkusa ke na ran da Allah kafa gwiwarsa a kar a kar zai kafa gwiwarsa su mai addu'a su shashafa shi shi je ka aima Allah ma albarka ta bashi abinda zai je ta musu aiki su ya musu aiki sannan dan uwanka kuma yana yana da wakili kuma a cikin ku kuna yi ba dai an fara wahala ba a za a sha wahala wallahi tallahi mutane wanda ku farga ku dawo kan sai ce kwaro in ba ka ba kuma a ci uban kwakwa mu dai mun sani in ba mu zaman lafiya ba wani wanda zai fita titi ma ba wanda zai hau ba ba gaba ne ba yawa mu ma muna gida kuma kuna gida in an rufe kasuwar garin nan duka za mu ci kwakwa ko ba gaba ne shi ne kwaro fatan Allah ya mana mafita izzatul islam musulmi yana daukan izza ta musulunci in yana karanta tarihin musulunci ka duba waɗannan irin sai na abokan yadda ya fito ya faɗi magana ce mu zaka ce haka mu ne zaka ce za mu tamu bar annabi mu mu zamu tamu bar annabi mu yanzu da nake gani a intanet sun ma kasa kasar ma geographical abunan sitin din da suka yi na kasar gaba ki dai sun raba ta mu bangaren arewa ka san me aka sa Wala <laughs> wallahi tallahi wai kamar yadda kaga Palestine da Isra'ila kaga Isra'ila ita ce kasa ko palestine har yanzu ana na ana tafafata a yadda ta zama kasa to ko an raba ma mu ba kasa bane mu territory ne suka ce shari'a territory haka suka rubuta kuma dan gudun dan kaɗan aka ba mu su kuma suka yayi mu wurare da dama yarbawa ma aka ba su wani guri can gefe can kasa. mu kuma aka sa mana shari'a shari'a territory ka san me territory da turanci ba ta kai kasa ba ba ta da yancin kasa ba ku da abu nan in an raba ma zuwa za a kawo mana sojojin faransa da sojojin ingila sojojin amerika su zo su kewaye musu hana mu sakat ba mu isa mu komai ba ba mu da ma wakilci a a majalisar ɗinkin duniya ba mu da waye ba mu da shi ba mu isa ba ba ƙasa ba ne ba in an raba mu su aiki suke yi kai kuma naka barawo ne ko baka da ba ku kam Allah ba ku barayi akwai gafiyoyi yawa akwai masu jido jido yawa in dai za a zuba musu kuɗi a aljihunsu zancen zance ya ƙare za komai sai an yi dama obasanjo ya faɗa ya ce mr president don't waste your time if does this if does na these people arewa people if you have money you will continue 100 years yes if you have money uh, don't worry money money is anything kuma gaskiya ne a ah, kudi ko mu yanzu yanzu abun nan wani harkar nan inda da zaka ci abinci ai shi kenan kawai wani harkar ce ta neman abinci neman abinci gara maciyin abinci kika ci abinci sai da mutuncin ka karɓi abinci a nahnu na firro wa nad'uhu qala kalaman dha قال أبو بكر قال أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عروة لأن كاغاني كو sai ya kama ya komo gurin manzo Allah yana masa magana wa kullama kallamahu akhadha bi lihiyati duk lokacin da zai yi manzo Allah magana sai kama gemun annabi shi wannan urwa din fa duk lokacin da zai yi magana sai ya rike gemun manzo Allah mughira dan shuba yana tsaye da takwabi akan annabi yana gadin manzala saboda gudun ko ta je ta dawo da takwabin sa yana da tsaye a ra'asun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a sayf wa alaihi mikfar ya sanya kulan kwano ko kuma abin din garkuwa kwalkwali falamma ahwa urwatu ila lihiyati nabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga abun urwa din ya fara zama abin rashin mutunci da renin wayo in zai magana sai ya rike gemun annabi annabi ko ya zama mai ido ya kyale shi sai ya rinka kama giyan manzo Allah kawai in gaya ma gaira dan shuba sai samu gindin takwabi sai ya takkawa shi wannan urma sai ya maka masa sai ce karka sake taba gemun mu annabi da yayi magana zai miƙo hannu sai sai gaira dan shuba sai ya make hannun da takwabi da gindin takwabi ce karka sake taba gemun mu annabi ka duba yadda suke bada kariya waɗannan su ne sahabbai masu san annabi amma wani ya wayi gari wai yana zagin waɗannan wai sirri da wai ba sa san annabi ku rinka yi kuna tunani idan an faɗi abin da sabanin suke manzala sai ku rinka tuno darajar su da kiman su da matsayin su daraba yadahu bi na'li saifi wa qala akhir yadaka an lihiyati rasulillah yana cewa kai cire hannunka daga daga gemu annabi cire kar ka saki in za ka yi magana ka yi magana kar ka saki ta gemu annabi fa rafa urwatu ra'asahu sai urwa ya daga kansa da ya ji duka an dake shi da gindin takwabi sai ya daga kansa shi urwan nan wato yana da wani irin jin kai wani wato wani irin jin kai ne da shi ana dukan sai ce kai waye wannan kai kalu al-mughira bin shuba suka ce mughira dan shuba ne shi ya make ka fa qala ay ghadir sai ce gafara da Allah mai yaudari ya gaya wa ya gaya mughira urwa kenan kaga ya zagi mughira yace mai yaudari kurum awalasu as'afi fi ghadratik kai baka san cewa yaudarar da kai har yanzu ni nake kokarin warware maka matsalar yaudarar ka ba har yanzu bayan ka musulunta ni ne nake kan kes ɗinka ni da kake doke hannuna din da ni ba kaza kaza kaza ba ne ba ce kai to kamar ya wai me ya faru abin da ya faru shine wa kana al-mughira sahiba qauman fil jahiliya mughira dan shuba ya yi tarayya da wasu mutane a tun lokacin jahiliya fa tun lokacin jahiliya tsohon tarihi ya dauko mai to faqatalahum wa akhadha al-amwala irin rayuwa ba musulunci mala yayi fada da su ya ɗebe dukiyar su ka gane yayi fada da su ya me yawa shi mughira din da yake mafadaci ne ya iya yaki dama ya yi faɗa su ya kwashi dukiyarsu sun maja a aslama bayan an gama wannan sai ya zo gurin manzo Allah ya ce shi dai musulunta manzo Allah ya ce to mun karɓi musuluncin ka fa nabi sallallahu alaihi wasallam amma islamu fa aqbi fa aqbal amma musuluncin ka mun karɓa wa amma mal falastu minhu fi shay dukiyar da ka ɗebo to dan can mutanen kuma gaskiya mu ba mu karɓa ba kaje ka san yadda zaka yi daidai to labari ya zo ya musulunta gashi gashi shi urwa din nan shine ya je tsaya a tsakiya yake ta kokarin sulhunta tsakanin waɗancan mutanen da mugira dan shoba to shi yake masa wannan abu wai kuma yanzu misalin yana ganin mugira dan shoba ya musulunta har shi ne zai zo yana taɓa gemu annabi ya ɗauki gindin takobi ya make shi ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه عروة كوي sai ya rinka zuwa yana sa ido yana kallon sahabban nan irin kallo na reni yana ganin su ya gane ga wannan ya gane saboda ya tuno me yayi ya ga mai magana wannan ma ya tuno kai ba kai ne kaza ba wannan ma ba kai ne kaza ba saboda duk an san juna wallahi ma tanakhama annabi sallallahu alaihi wasallam naqamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum wallahi duk lokacin da manzo Allah ya tofar da miyau ko majina yayi kaki pap in ya tofa wallahi a hannun ɗaya daga cikin sahabbai yake fadawa saboda kabar kaunar manzo Allah suke fajalaka biha jildahu wa jawu take sabi in ya samu wannan miyau din da majina ta annabi sallallahu alaihi sai ya shafa hannunsa ya shafa fuskarsa na gaya maka kada kai tunani miyau da yau irin nawa ne ko irin naka fa na manzon Allah ne fa daban ne halittarsa fa daban ne irin waɗannan abubuwa mai yana da mu'jiza ba irin nawa bane da naka yawwa yanzu ko riga ne cikin mutane wanda ya fi ga kwalliya da ado ko wanki ya bada riga sa ga tana kanshin turare kai ku taka in aka daga ta sai an toshe hanci haka ne ko ba ka bane to yace wa idza amarahum ibtadaru amrahu idan annabi ya umarci sahabbai gaggawa suke su aikata umarninsa ku kula da wannan maganganun duk falalar sahabbai take faɗa wa idza tawadda kadu yaktatiluna ala wudu'ihi idan annabi yana alwala kamar sa kashi kansu dan ɗiban ruwan alwalan annabi wa idza takallama khafadu aswatahum indahu idan manzon Allah yana magana kawai sai su shiru ba sa magana yana magana sannan kuma suna masa magana a hankali suke magana suna magana yana cewa me kace saboda Allah ya kafa musu doka la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jari ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun saboda annabi ya kafa musu doka Allah ya kafa musu doka so ba sa iya magana annabi yana ji kuma wannan shine ladabi kar ka yadda wanda yake gaba da kai a rinka jin sautin ka sama da nashi ko mahaifinka ko yayanka ko dan uwanka ko babbanka ko kawunka ko malaminka ko waye lalle in an zo magana kar ka yadda a rinka jin sautin ka fi nasa a'a wannan su'ul adab ya zama muryar ka ita ce a kar amma muryar ka ita ce a sama a ina wa ma yahudduna ilayhi an-nazara ta'ziman lahu ba sa zura wa manzon Allah ido su ta kallon suna hada ido da shi saboda girmama shi faraja a Urwato ila ashabi ta urwa dai ya gama a asamin darsa bai dai ci nasara bai koma gurin mutanensa wa qala ay qaum yace ya ku mutane na wallahi laqad wafattu alal muluki ina gaya muku tsakani da Allah yanzu ya dawo cikin qurayshawa ke ne yake ga musu ni fa na je gurin masu mulki da yawa ba wai Muhammadu kaɗai ba masu mulki al jam'u malik na fa je wurin masu mulki da yawa fa ala kisra wa kaisara wan najashi na je gurin kisara na je fadar kaisara na je fadar najashi wallahi ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammadin muhammada ban taba ganin mai mulkin da mutanensa suke girmama shi irin yadda annabi muhammadu sahabban suke girmama shi ba ashe mutumin nan yana da girma a cikin jama'arsa kaga kenan yana daga alamar a gane mutum yana da matsayi al'ummarsa yayin da bako ya zo ya ga ana girmama shi eh, ina eh, ina duk mutumin da yake da matsayi a cikin ku to ku tsare masa kimarsa da darajarsa duk wanda ya zo ya san cewa wannan fa baya tabuwa kowace al'umma kowace jama'a tana da wanda take respecting take mutuntawa take kimantawa kai ya zama kun da kanku kanku ɗaya da iyayenku da shugabanninku da malamanku da jagororinku wai duk kanku ɗaya Zaka iya zagin kowa za ka iya faɗa magana wa kowa baka ɗage wa kowa hula baka mutuntawa kwa wannan maguzanci ne kai ko a maguzanci akwai respect akwai respect a musulunci akwai kuma self respect girmama juna da girmama kai ya ce kai ni ban taba ganin mutumin da jama'arsa suke mutunta shi irin wannan ba wallahi in tana khama na khamatan illa waqa fi kafir rajul minhum yace ta wallahi na gaya muku komai yau ya tofar wallahi ko majina a hannun ɗaya daga cikin su yake fada ko su najashi ko su kaisara ai ba a musu wannan fadalaka biya wajen wajin da ɗayan su sai ya shafe fuskarsa da gangan jikinsa da miyau din annabi wa idza amarahum ibtadaru amrahu in ya ba su umarni sai sun yi gaggawa wa idza tawadda in yayi alwala kadu yattajiluna ala wudu'ihi wallahi ture ture ake mala kamar za a yi fada akan ruwan alwalan annabi kawai da za a dauka amfani da shi mala ruwan alwalan sa fa mu'jiza ne ruwan alwalan annabi ruwa wa idza takallama khafadu aswatahum in yana magana shiru suke yi ba sa daga sautin su inda wa ma yahudduna ilayhi an-nazara ta'ziman lahu ba sa kafa masa ido suna kallon sa don girmama shi suna girmama shi ba sa yi mai wannan kwarjini yake musu wa qad arada alaikum khuttata rushdin faqbaluha to ni gaskiya ban ga ku wannan mutumin fa ya bujiro muku da wani tsari na shari'a ku karba kula. a a qala rajulun min bani kinana sai wani mutum cikin kabilar bani kinana bayan an faɗi wannan urwa ya wannan bayani ai kaga an tura urwa ne je ya samu su mai da urwa fa ya je shi an dauki hankalinsa gaskiya shi wannan mutumin na kabilar bani kinana sai ce kai da Allah gafara da uni atihi ni ku bani barin je wurin sa an gani wai waye wannan mutumin shi kuwa a Muhammadu fa yake ga waka Allahu akbar fa galu eh, ati ce to kaje kaje wurin nasa falamma sharafa ala nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ya inda wannan mutumin ya fuskanto annabi da sabansa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawai sai annabi ya ce wa sabai hadha fulanun wa huwa min qaumin yu'adhibuna al-butna ga wani ya taho daga cikin kafiran nan ga wani jama'a ga wani ya taho yana cikin jama'ar da suna girmama taguwa fa ba'zu halahu ku tura masa raƙuma su je su taro shi ka duba siyasa da annabi ya mai tanya ah, shi bai dauka yana da wa'ayi yake aiki ba yayi alfahari shi zai zo ba isa ya nuna ma ya dauki hankalinsa akan wani abu ba annabi yana hango shi ce to ga wani ya tafi kai yana kabilar kabilarsu suna girmama raƙuma maza maza maza su abu ne na mutunci a ce an zo da raƙumi an tare shi yana wanda yake kafiri ba musulmi ce ku je ku taro shi ba dai zuwa wurin mu ku je ku taro shi tafi da abin da aka je aka taro shi fa ba su halahu wastaqbalahu alqawmu yalbun mutane suka zo suna ta talbiya suna zuwa wurin sa labbaik allahumma labbaik ma'ana suna gaya masa ga sun tafi su suna so za shiga maka ne ba a ba su wuri sannan kuma suna sa za su tarbe shi kai shi gurin manzo Allah kuma suna tarbiya jira suke yi a gama sulhu su wuce su ga maka kawai a'a falamma ذلك قال سبحان subhanallah yana ganin wannan shi wannan mutum fa da ya alfari yazo yace subhanallah ma yan bagi li haula an yasuddu an albayt yace yau waɗannan waɗannan sune su Muhammadin ai me kamata a hana su ga ɗakin Allah su je su <laughs> Allahu akbar ka duba ka duba siyasar annabi malam amma wala ai shi sa malam duk dan siyasar da bai karanta tarihi manzo Allah ba ai bai more ba ai ina ka duba wannan abokin gaba ne amma akwai lokacin da abokin gaban za a yi masa mu'amala tabbatar hankali ka san abokin faɗanka ne amma lokacin faɗan bai ba wataƙila ya fi ka shiri wataƙila baka shirya ba wataƙila yanzu dai wani abu ka sa a gaba kake so kai ba faɗan ba so sai kai masa mu'amala ta ɗaukar hankali alal aƙalli ka rage kaifin gabar shi na nabi ya ce ku je ka taro shi taro shi a yi masa mutunci sai ce a ah, yanzu waɗannan su aka hana su je su dawafi yace wannan ai bai kamata a ce ba su wuce ba yi kawai malam sai koma wurin yan uwansa qurayshawa fa yace ra'aytul budna qad kullidat wa ushirat yace ni fa naga taguwa taguwa an yi mata alama an daura mata alamar an daure mata wuya alamar ta Allah ce za su je su yi aikin umra amma ara an yasuddu anil bait kai gaskiya an wani nan ganin bai kamata mu hana waɗannan mutane su shiga ɗakin Allah ba ku ba su wuri su wuce kurum ta kaji na biyu fa kama mukarriz ibn habs sai wani mutum da ake cin shi mukarriz ibn habs sai ya tashi fa kala dauni a ce kai gafara da Allah gafara ba ba ni wuri zan je in gani wai me yake muku wannan mutumin kun ji ne ku dawo ku canja ra'ayi fa yace suka ce to je ka kai ma mu gani na uku kenan اشرف sharaf قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز ابن حفص yana lekowa yana tafowa manzo Allah yana hango shi Allah ya nuna masa shi yace to ga can mukarriz ibn hafs annabi ke ga sabai wancan sunan sa mukarriz ibn hafs ka duba malam mu'jirar annabi haka kawai sai Allah ya sanar da shi sa. abba wala wa huwa rajulun fajir sai amma annabi sai ya ce to amma wannan bai da mutunci <laughs> to daga nan malamai suke cewa idan mutum mara mutunci ne ba laifi ba ne don an yi bayani wa mutane ce jama'a kun ga wancan ba da mutunci mara mutunci ne mugo ne so ya kamata mu sanya za mu yi da shi wannan ba giba ba ne kana ganin mugu ba za ka yi wanka bayani ba kana shiru ah, ka yi bayani yawwa in ka yi bayani ka dan lallaba ka samu inda za ka yi yawwa gashi ya zo to dan bai da mutunci ko an masa mutuncin bai zai karba ba ka san shi tsayar mara mutunci ko ka mai mutuncin wani lokacin bai zai karba ba wani kuma za ga bai da mutuncin an masa amma yana karba akwai akwai mara mutuncin da ya riga ya gane keta ka kawai zai to sai ka sanya ka yi shi jama'a mu rinka daukan siyasar rayuwa fa mu rinka daukan siyasar rayuwa siyasar mu'amala kar mu rinka karanta tarihin kurin yana wuce mana a'a mu rinka tunani ya zamu dabbaka shi a rayuwar mu ta yau da gobe shine ribar daina da shi ya zo ya kama yau manzo Allah magana fa da alai kallimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ma huwa yakallimu gashi ya zo yana manzo Allah yana masa magana yanzu a suhail bin amr sai ga wani mutum mai suna suhail bin amr ya zo فقال النبي صلى Sallallahu alaihi وسلم قد سهل لكم min امركم yana yi masa magana sai ga wani ya sake zuwa shi kuma wannan sunansa suhail bin amur sai annabi ce to ga mara mutunci ya zo ga kuma mai saukin lamari ya zo to alhamdulillah Allah ya sauƙaƙa muku lamarin ku ana cikin magana da wannan sai ga wani mai saukin lamari ya zo to bari mu ji me ya faru hati هاتي اكتب wa وبينكم kitaban. shi suhail yana zuwa ya ce ya muhammadu kawo takarda a kawo takarda za mu yi alkawari tsakanin mu da ku kawai shikenan ba wani fada ba ki. ku zo za a yi sulhu ka gani Allah ya sauƙaƙa ko yanzu ba duk tsokala ne ana so za a kwamsa ne to suhailun nan ya zo annabi ya amfani da wannan me tafa'uli kenan suhail in an ce suhail daga sahal ne yayi sahal mai sauki wanda aka samu suna sahal ana nufin mai saukin al'amari suhail mai saukin sha'ani shine ma'anar suna suhailu ya ce to a kawo littafi za a rubuta alkawari to wannan shi kuma yana nuna mana amfanin duk abin da za ku yi in dai na alkawari ne to ku rubuta wane da Allah magana kudin nan da nake binka ya shiga za ka bani a ba komai insha Allah karshen watan nan zan biya sai ka ce to a kawo takarda a ba ka rubuta ba za a rubuta mana eh za a rubuta ba za a rubuta wane da Allah ga aiki na baka yaushe za ka ma eh in Allah sa daga nan zuwa wata daya abu na sai ce to sai ka ce tsaya to da Allah bari mu rubuta saboda yanayin mantuwa kar manta ka kamanta amma ba ka mutum sai rena ma wayo wallahi tallahi sai lokacin ya ce habawa ne ai har yanzu sauran sati biyu ai ka ce wata ɗaya muka yi da kai ce sauran sati biyu na gaya maka ka saura wallahi ka manta ne banda bayan a lokacin ma har nake ce ma kaza to maganin sa rubutu duk wanda wani abu sai ka maza maza ka to bari dan samu daman daman da yajjotan ka aljihu da dan biran ka farka yarke takarda ka rubuta ka ce ka gani sa hannu yana magana ya kamata takarda ka ce gashi ba yanda za rubutu shine maganin komai alkawari ne wani abu za ka yi ne menene kake so ka yi a rubuta wannan uwa ne kira kai ce insha Allah na ma alƙawarin zan ba kaza zan yi kaza zan yi ma kaza ce to akaram kallan dan rubuta min da Allah ka bani saboda yanayin rayuwa ko za ka manta na dan tuna ma man ka kuma in ka ce rubuta din zai ce to abin ya zama dole ne sai na rubuta ya ka kyale shi to to bari ku ji malam rubutun bari ku ji abin tausayi abin bacin rai wallahi ka annabi yana da hakuri fada al-katib aka kira mai rubutu saboda shi annabi bai iya karatu bai iya rubutu ba manzo Allah ba ba yi da sha'ani da rubutu bai da sha'ani da karatu shi dan hadda ne kurum sallallahu alaihi wa sallam yace uktub bismillahir rahmanir rahim manzo Allah ya ce mai rubutu kai rubuta bismillahir rahmanir rahim فقال سهيل sai suhail na ya yi hup ya ce amma rahman fa wallahi ma nadiri ma huwa bismillahi allahu dai na san allahu amma wannan arrahmanin ba mu gane waye ba a cire shi ka ji rashin mutunci fa wai allahu dai sun san shi amma arrahmanu rahmanu ba ruwansu da shi wani abun kamar izgilanci kamar renin wayo kamar me wai a rubuta bismillah rahman rahim bismillah to ai su ba musulmi bane abin da yake so ya nuna kenan mu ba musulmi bane dan me za a rubuta mana bismillah a takardar da zamu yarjejeniya ka duba manzo Allah kuma da aqida ko da ba da musulmin da ai ba yace a rubuta bismillah ba irin ka ba wai kai ma'aikacin gwamnati wai ofis ɗinka wai ba a sallama sai dai excuse what is excuse what is what what what what what, what is mean by excuse excuse assalamu alaikum kai kar ka sake mana sallama nan ba masallaci bane ne <laughs> ka duba dan girman Allah kuma wallahi ma na ga mutum ne musulmi ba haushe dan uwanka eh ba wai sallama eh akwai malaman makaranta da ba a musallama a ajin su idan ɗalibi ya fita fitsari ya dawo in ya ce assalamu alaikum ya shigo sai an yi fonishin ɗinsa kai kar ka mana sallama nan in ka je gida kai sallama wallahi kuma musulmi Allah wadaran naka ya lalace a kama yaro a zane shi saboda yayi assalamu alaikum zai shiga aji sai dai yaro excuse me please ce okay enter in an zo gaisuwa mai ko a ce assalamu alaikum assalamu alaikum mana. ko assalamu alaikum teacher a matsayinka na musulmi sai dai a ce good morning nisa kuma mu <laughs> sai an miƙe kuma miƙewar annabi ya haramta in za a gaida wani a miƙe haram ne haram ne kai kuma kai waye Allah ne ya ce wa lillahi Allah ne ake miƙewa a tsaya masa dan shi har wannan abin da ake yin wani babban mutum ya zo duk a tashi a miƙe a tsatsaya duk bid'a ne kuma haram ne amma yau malaman makaranta yan firamare ne yan sakandare yan sun zo ya sai ɗalibai dole sai sun tashi kai ba kuna mai kyawa ba yawwa to yau ka ji wa'azi amma ka zauna a baya baya ka ji ko in an ka miƙe kai zaman ka ka jefar da fensir ɗinka kamar fensir kake ɗauka kakka tashi ka ji ai kuma suka baka kashi to ka ci gaba da miƙewa <laughs> wallahi malam akwai buƙatar malam dukanmu da 'yan mu da masu addini a san addini aje makaranta yanzu kaga malamin boko da ya je makaranta ya san me yake yi so ba na a samu wannan problem din a gidan shi a ajinsa ba to kun ga dai abin da yawa ko sai ce to mu gaskiya ba za a rubuta bismillah ba sai ce sai dai a rubuta uktub bismika allahumma kama kunta taktubu ya ce kawai bismika Allahumma za a rubuta ba wani ar rahimu ba mu ruwan mu da shi musulmi fa suna tsaye suna kewaye suna kallon ikon Allah nan da shi da annabi yake magana nan fa qala na wallahi la naktubuha illa bismillahir rahmanir rahim yan gaba dai gaba dai yan takifi musulmi suna kewaye da annabi suka ce mazala wallahi ba a za a rubutan ba kuma sai bismillah za a rubutan dole sai a rubuta bismillahir rahmanir rahim shi kuma shi waye da zai zo ya hana wai ba za a rubuta bismillahir rahmanir rahim shi waye ba mu yadda ba waɗanda za a ce a mutu gobe su ce yanzu ma a tafi a bari sai gobe za a mutu ce a wallahi yanzu ma a tafi kurum bari ka ji haƙurin annabi manzo Allah san sami kurin ya rubuta zai ce uktub bismika allahumma a rubuta bismika allahumma din ba komai a rubuta ku yi haƙuri ku yi haƙuri tabba mana suna cike da bacin rai ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله wanda Allah ya ce to ka rubuta kai sakatare mai rubutu rubuta wannan shine abinda aka yi hukunci ko manzan Allah Muhammadu manzan Allah ya hukunci a kai yana faɗin wannan wai Muhammadun Rasulullah ji kalmar Rasulullah din nan فقال سهيل sai wannan سهيل sai ce fa wallahi law kunna na'lamu annaka rasulullah ma sadadna ka anil baiti sai ya ce hawa muhammadu wallahi inda mun yadda mun san kai muhammadin manzan Allah ne da gaske ai ba za na ka shiga dakin Allah ba ai so mun fa mu yadda ma kai manzan Allah bane ba mu yadda ba dan haka bara a rubuta manzan Allah ba mala wannan shine sulhul hudaybiya in kana so ka gane haƙurin musulmi da irin yadda aka yi wa musulmi abubuwa suka yi haƙuri karanta sun da biya kur Umar fa yana gefe gaba ɗaya ya gama kumbura fa sai dina Umar za ku ji labarin abin da zai faru Suhaili ya ce ya Muhammadu shi ba ya cewa Rasulullahi ai wanda ya ce Rasulullahi ai ya yadda da manzancin annabi ne yayi ba zai ko kun fahimta Suhaili ya ce Muhammadu inda mun yadda kai manzan Allah ne ai ba bata lokaci zaka shiga kai dawafinka amma ba mu yadda ba kaga wannan sakon da yake nuna mana shine duk arne bai yadda da manzancin manzan Allah ba Tun mushriki kafiri bai yadda annabi manzan Allah bane shi yasa kake ga suke faɗa da addinin musulunci waɗannan iyayensu kenan malam na asali waɗannan Allah raba mu da san arne kuwa Allah Allah kada ka jarrabe mu da kauna kafiri dai arne ka ba malam me za da kafiri da? me abin so a jikin shi me ke jikin kashi balta ka ka dauri kashi ko ka bata igiya karin kashi kashi fa ka zo kashi wai mutum je nemo igiya lafiyayya ya tukuku, ya danyen kashi wai zai daura me za ka daura ba ta igiyar ka za ka kana jiya sai dai igiyar ka tawace ka raba shi gida biyu ka ce mu bai yadda kai manzon Allah bane to yace wala ga laka ko ya karka ma ba za mu yi ba da mun san kai kuma mun yadda kai manzon Allah ne ma yaƙe ka ba za mu yaƙe ka ba a gaban annabi yake faɗan wannan sai malala ce to me kake so a rubuta yace walakin uktub muhammad bin abdullah kullun a rubuta cewa wannan shine alƙawarin muhammad dan abdullahi faƙa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa abun tausayi malam sai annabi ya ce a rubuta aka rubuta Muhammad bin Abdullahi ya ce amma ina so in gaya maka sahil inni rasulullah wa in kadzabtumuni ni dai manzan Allah ne ko da kun ƙaryata ne, kun ce ƙarya nake amma wallahi ni manzan Allah ne ma'ana irin annabi ya ce a rubuta Muhammad bin Abdullahi din amma dai ni manzan Allah ne ko da kun ce ƙarya nake yi to ni manzan Allah ne wannan yana nuna cewa kafirai sun kare ta annabi bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam ma ya'tihim ta'wilu wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq qul lastu alaykum bi wakil yace a rubuta Muhammad bin Abdullah din فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به كرهوتا cewa mun yi alkawari za ku bar mu mu shiga dakin Allah mu yi dawafi jama'a ina so ku tuna da wani abu dakin Allah fa wannan ka'abar fa da za a ake zuwa ake umra da haji ita ce fa yanzu ake gogor mai akai wai an kai lokacin da an taba yin lokacin da kafirai suka ce bara ma je ta ba suka hana wallahi suka rufe makkan gaba da kinan suka ce daga manzan Allah har kowaye ma ba wanda ya sai shiga yanzu wannan kaban ce fa annabi yake zaune fa ake ta masa wannan wulakancin akan kurin zai shiga ya je ya dawafi aka hana kuma anan aka haife shi fa gidan manzan Allah inda aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan dab da dakin kaba har yanzu wurin in za tafi hanyar ta'if kana fitowa daga masallaci wajen safa da marwa ɗin nan to daidai kan safa bayan safa akwai wani wuri gini yana nan labirari ne ana karatu a wannan wurin nan ne gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya koma Madina a kilu ya sayar da shi so dan tarihi sai aka gina labirari a wurin ana karatu har yanzu ba a shigar da shi ma cikin masallaci ba so dab da gindin haramin yake daga shi sai hanya za ga mutane suna ta ana cewa ta'if ta'if ta'if ta'if za ga robobin zamzam suna sayarwa ana cewa za a tafi ta'if daga nan za a shiga wannan wannan wannan nafak da irin hanya ta cikin dutse din nan dab gashi nan wurin mutumin da yake dan nan wurin iyayensa ko su ne shiwa gabanin makan ma sai yanzu an kawo lokacin da an ce shi ma bai zai shiga ba shine yanzu zaka samu wata dama ka ba wani wani wani wani kafiri ka ba shi dama sallan ma sai hana kai wallahi sallan ma sai hana kai kuma yanzu ma ba ga shi hankali wasu suna nan suna hanyar da za su hana mutane kullum sai an kara kuɗin makka yanzu wata kujerar kaɗan ya hana ta kai miliyan ɗaya dubu ɗari sau goma ustaz dubu ɗari yanzu wani ma yaro kan yi tuno ma ai sai gama shi kan ma shi da makka kam sai dai in a kiyama ana zuwa Allah nan gaba wallahi sun rufa ta taje miliyan ɗaya Kullum tsadar ta ake saboda a rage yawan masu zuwa amma in ba haka ba a sauƙaƙa mana duka duka tafiyar kwana arba'in kwana talatin a sauƙaƙa mutane mana a hayo jiragen a rage farashi a kai bayan Allah a kai su a dawa da su a basu da kuɗin guzuri a rage mana me na tsanantawa a ba mutane dama su jajje amma ina ko ma za a ce ai za a je za a yi yawa ba za a iya ɗauka wannan ba a yi tsari tun daga fasfod nan da tom prince shikenan duk wanda ya je sai a ce sai bayan shekara biyu sai bayan shekara uku waɗanda ba su je ba su yi ta zuwa to ba a so ku je faƙalar suhail to barka ji kaji annabi ya ce za mu rubuta alkawari cewa za ku bar mu je mu yi dawafi ko sai suhail ya ce wallahi la ta tahaddasu al-arabu anna akhadna daghta ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل sai suhaili ce ina wallahi ba za ku je ku yi umra ba bana ai larabawa za su je su yi ta yadawa cewa kun matsanta mana kun takura mana ne muka bar kuka shiga ka rubuta bana ba za a je umran nan ba sai dai baɗi ku yi kwana kurin ku gida yi eh? ka duba ba kai ina a za a ce fresha ce ta yi yawa shine zazza fresha walakin na zalika min amil kawai sai baɗi kar ka manta fa mana da ihramin su da dabbobinsu su suna tsaye sun yi charkwai charkwai suna jiran a buɗe musu hanya kurum su fita duk da ihraman a jikinsu wannan kafirin shi kadai ya ce bara a shiga ba sai dai baɗi nabi ya shiru manzala ce a rubuta ba komai Allah kai mu baɗin yanzu wannan malam idan da akwai waɗanda suke wa musulunci adalci ya kamata a zo a ce musulmi don ta'adda ne ya kamata kuma wanda yake karanta musulunci yake karanta tarihi ya kamata ya ɗauki dukkan barna da ta'addanci da ake a cewa musulmi ne suke yi ku duba wannan annabin mu kenan fa wanda ya ce mu yi addini na wanda muke addini da shi shine mai wannan iya haƙuri ina ce yanzu ko yanzu abin da yake faruwa ana ce da kullum an kashe wani mu ake kashe kullum kuma ba wanda baya kashe mu sojoji su zo a sama su ta harbi su kashe mutane wasu mutane da ba a san daga ina suke ba su ma su su ta kashe mutane wasu ma san hawa babura wai daga ina ne wai mutum wai ɗari biyu a nan nan faskari ɗari biyu mutum ɗari biyu akan babura da makamansu goyon biyu goyon uku suka shigo gari karfe sha biyu na rana suka yi ta yanka mutane suna arbiya a nan nan katsina shekaran jiya suka kashe wanda suka ga dama wani yaro ɗalibi na ne muna karatu da shi ya je gida ya bugo mun waya yana kuka ya ce gashi ne yanzu abin da ake kenan yanka yanka wanda aka sa kuka aka yanka shi wajen mutum nawa ga gawa kenan mutum sama da ɗari biyu a zube kuma ba shi ma kaɗai ba malam sun yi gobe suka sake dawowa ka tsina a lokacin da ake wannan abu shugaban kasar gabaki ɗayan ta dungurungum yana jihar ya ma je katsina dungurungum kun ga abubuwan nan fa ana jin sa a nesa nesa nesa nesa nesa nesa yanzu sun dawo sun matso kusa Allah ya kiyaye ranar da zaka ji shi a unguwarku Allah kiyaye Allah kiyaye amma mutanen mu sun kasa ganewa mutanen mu da kansu suke siyo rigima da kansu suke siyo ta da kansu an kasa fahimta an kasa fahimta yaya za mu kwato wa kanmu yanci ma an ruɗe ga baki daya babu jagoranci ba komai ba wani babba da zai fito ya magana a ji abi babu yanzu gashi jiya su ma inyamurai su ma sun kafa tutar su ta biyafra eh sun ce sun dawo da biyafra ka je ka tambayi yakin biyafra ka ji sun ce sun dawo kuma za su ɗebi makamai su ma za su nema wa kansu yanci inyamurai sun fara da gidan gwamnatin tukunna na can a bbc sun faɗa shugabansu ya fito ya faɗa ya yi bayani sun daga tuta sun ce to su ma fa sun dawo yanzu na baka a samin gobe sai ka je ka tambaya me yakin biya ku samu dattawa ku tambaye su gaya ku da ku aka fafata in ce da ku aka fafata kuna rayu a wurin Thank you. eh la ilaha illallah to yanzu kaji sun ce za su dawo da shi eh eh haka hanya ku gefe da gefe ko kuma shaidi ko ba ka mutanen da suka yi kudi da ta hanya kawai da zuwa haka a cikin dare ke yi kuɗi ba mutane ya ka ji ya ko ma ta ci ta ko ki ko ta la ci ko ta ci ko ba ko mu ka la ka ji daga wannan mm a ga da wani cikin nan da ka ai gidan mm mm can da wannan can mm suka gutsure ta ya ila eh na eh yanzu haka to Allah ya sauya

ɗazu na samu wani wani ɗalibi na wani soja da shi aka yakin faran gaba ɗaya abin ba kyau ba kyau ba kyau ba kyau amma ka duba saboda tsabar lalace a ƙasar nan har sun kafa tuta sun faɗa Allah sawai Allah sawai Allah sawai Allah sau sai a ta addu'a Allah ta kaita Allah mayar musu da makircin su kansu eh, amma dai abin wallahi akwai abin tsoro ai iyazu billah shikenan suhail ya ce abin da za a rubuta kenan aka rubuta aka rubuta cewa ba za ku yi umran nan ba sai baɗi annabi ya ce shi kenan to ba ma wannan ba ma shi ne abin damuwa gari ko sai ce sai so yadda shi kafirin yadda da cewa ala Allah ya ka minna rajulin rajulun wa in kana ala dinika illa radatahu ilaina Muhammadu a rubuta sharadi duk mutumin da ya taho daga wajenmu ya dawo wajenka ko da ya musulunta ya ce ya zama musulmi inda dai daga cikin mu ya taho ya dawo to ba zai yi ka karbe shi ba dole a mayar mana shi wannan shine alkawari musulmi suna jin wannan suka ce subhanallah da zai yi ba yaya za a ce mutum ya musulunta ma lalacewa ta kai ga har in mutum ya musulunta ma a ce wai wai ba zai dawo ba zai dawo wajen mu ba sai dai koma can fa kaifa yurad ila al-mushrikin yaya za a juyar da shi zuwa mushrikai wa qad jaa musliman ya dawo yana musulmi bainama hum kadhalik suna cikin wannan ana cikin wannan magana kana ji ko ana jayayya shin a rubuta wannan sharadi ko ba za a rubuta annabi da ya yi shiru yana ganin rashin mutuncin da mutanen suke ta yankawa wannan malam shine ka'idar kafiri in ya samu karfi a kanka dokokin da zai ta yanka maka ƙwarai kuwa ai wannan tarihi ne yake maimaita kansa ake ina eh, ah, yanzu ku duk wannan taron ƙasan man da ake da za a yi wannan taron jin ra'ayin ƙasa da waye na farko aka yi tsarin cewar duk abin da 'yan kwamitin nan suka yanke yan sanad yan majalisa ba su sassa baki ba kawai zancen su daga su sai Allah isa kawai ba kotu ba alƙali kawai abin da suka yanke shi kenan da aka zo ɗiba duba yawan mu muna jan tamanin bisa ɗari amma wallahi talla a cikin mutum wajen kusan ɗari biyar duka duka mu ɗari ne da casa'in sauran gabaɗe su ne wuri idan ana neman mutum ashirin sai a ba mu mutum hudu su a ba su mutum sha shida idan ana neman mutum goma a wuri sai a ba su bakwai a ba mu uku idan wuri ana neman mutum hudu duk sai a ba su in wuri ana neman mutum biyu duk sai a ba su idan ana neman talatin sai a ba su ashirin da biyar a ba mu biyar wallahi tallahi abin da aka yi a jarida aka rubuta shi da komai da komai iya nan a buge kuma aka sanar aka ce kuma wannan shine abin da za a yi kuma wannan fa tattaunawa za a yi akan makomar ƙasa da wane ne da ra'ayi da waye waye dokar farko a ciki abin da aka faɗa shine lalle mulkin shugaban ƙasa zai dawo shekara shida kuma wannan na kai daga kansa za a fara a rubuta a rattaba an yadda shikenan wallahi tallahi malam shine abu na farko da za a fara discussion about it kuma ka san me damun an zo me damun demokradiya ne damun za ana faɗan abin sai a ce to a daga hannu yaya za a yi mutum 190 su rinjaye mutum 300 da wani abu yanzu wai bamu da matsayin da ko da rabi da rabi ma fa a bamu a ba su rabi a bamu rabi bamu da shi bamu da shi الأمة يا أخي يا أخي في الضعف إيه a jihohin kuma mu ne da majority jihohin mu muke da majority eh Kano kadai tana matsayin jiha biyar amma yanzu fa haka abin yake an yi shiru an zuba ido kuma hakan za a yi so mu daman sakon da aka faɗa ƙungiyar musulmi sarkin musulmi ya faɗa ai ce duk musulmi ya Allah ya tsine wannan taron ba ruwanmu da shi ba mu yadda da shi ba mu amince ba kuma duk abin da suka yanke ba a yadda da shi ba kuma duk mutum musulmi da ya je wannan wurin mu bai wakilce mu ba mu rashin mutunci ne ai muna da matsayin da ya kamata mu fito mu faɗa haka amma suna nan an ce za a ba su miliyoyi kowa da ƙwararraba yake zai tafi ni hoto fiye zan yi haka za su tafi za su yi ba abin da za su yi karkaji miliyoyin da kowa zai zuba aljihu da wanda za a sa mai akawun ɗinsa Allah abinci kawai kullum na dubu ɗari da hamsin ne zaka ci abinci kullum kullum banda gidan kwana banda allowance na zaman sitting na mitin banda hotel banda wane ne banda kuɗin banki da za a zuba maka kuma daga nan suna nan kenan kawai an zo an yanke zai wai malam me yake damun mutane me yake damun mutane me yake damun al'umma me yake damun al'umma suna nan kuma za su yi san dai ina za a danna ba mala ana cikin wannan yanayi kaji ko ana cikin wannan yanayi sai ga wani mutum sunansa abu jandal ibn suhail ibn amr ibn yusuf a ok ba ibnu yusuf ba yarsifu fi quyudihi ana cikin magana ba a gama yanke hukunci ba sai ga wani cikin su su kafiran ya tsallako sunansa Abu Jandal ya dawo kurin ya ce shi gaskiya cikin musulmi zai dawo yana daure qad kharaja min asfali makka ya fito daga makka daga ƙasan makka can yana daure yana birgima haka ya ta yunkurawa sai da ya jefa kansa cikin musulmi faƙalar suhail wannan suhail da ake rubuta sharaɗi da shi sai maza mai ce to haza ya muhammad haza ya muhammad awwal ma ka alaihi an taruddahu ilayya kaga wannan yanzu za mu fara buga misali kaga wannan abu da ya dawo alƙalancin farko da zan fara maka hukunci in ga ka gaskata wannan alƙawari ko baka cika ba ka mayar mun da wannan mutum mayar da shi kamar da shi kamar da shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم إنا لم نقد الكتاب بعد أنا بيجي يو أيوة مجمع مربوط على كورن با da sai ka bari in bayan mun gama rubuta alkawarin na yadda ko ka yadda mun yadda shine zaka ce bari ka fara hukunci so wannan wanda ya riga ya gudo yanzu ya gudo mu yi alkawari ba sai ka bar shi zauna cikin musulmi haka ne ko ba gaba ne kawai sai suhailun ne ce wallahi idan la ka ala shay'in abadan sai ce a rufe takarda wallahi muhammadu wallahi ba za mu sake yin sulhu da kai akan wani abu har abada ku tashi ku tafi kurum kawai a tafi an gama sulhu dubu wulakanci abun kuka abun kuka abun kuka فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجسوا لي qala ma ana bimujizihu laka Allah ce ka bar mun shi dan Allah ka bar mun wannan tunda da yanzu ya taho Abu Jandal mutum ɗaya ne ka bar mun shi Suhaila ya ce wallahi ba zan bar maka shi ba irin kama annabi ce to ina neman alfarma wannan dai mutum ɗaya kam tunda ma ba a gama alƙawarin ba ka bar mun shi ya ce wallahi ba zan bar ba Manzala ce a bala fafale ce a bari dai ka yi ka bani shi din karka damu ka abin nan yace ma ana bi fa'ila yace ni ba zan yi ba dole sai ya koma mukarris wannan mukarris din sai yake cewa bala ajaznahu lallai mun ba da damar sai abu jandal ya ce ya ma'asharar musulmi uraddu ila al-mushrikeena wa qad ji'tu musliman kaji abin tausayi shi mutumin da ake ta rikicin ana so a mai da shi ne yace ya ku yan uwana musulmi yanzu kuna kallo da idan ku na dawo na musulunta ku kore ni ku fidda ni ku mai da ni cikin mutanen nan kusan me za su mun a mayar da ni cikin mushrikai alhali na zo musulmi ala tarawna ma laqitu yanzu ba ku ga abin da na gani na wahala ba ashe wa kana Uzziba fillahi ashadda azabin azaban shadidan an yi masa azaba sun bashi kashi sun daka shi ya wahala shine fa yanko ya gudo yace yanzu a haka za ku mai da ni malam umar ran sai ya bashi a wannan rana sayyidina umar yace wallahi ma shakaktu mundu aslamtu illa yawma idin umar ya ce wallahi tun ranar da musulunta da na musulunta ban taba yin shakka ba wallahi sai wannan ranar waɗannan abubuwan da aka zo aka yi ta yanke mana hukunci sai na gama yau haba ka san shi umar bala'in zuciya ne da shi ya ce ni kawai wani abu masu yasa mun shakka ce ya za a yi addinin kenan wannan a zo a ɗora mana kaskanci muna kallo umar ya ce kawai na tafi gurin manzan Allah raina abaci ido na arfe fakultu ya rasulullah alasta nabiyallahi haqqan yace ya ce ya manzo Allah kai ba annabin Allah bane da gaske ba annabin Allah bane da gaske ya kai manzon Allah kala bala annabi ya ce ni annabi ne mana qultu alasna ala alhaqi wa aduwuna ala albatil an umar ya saki tambaya annabi yace mu kan ba kan gaskiya muke ba abokanan nan namu ina ce su ne suke kan ƙarya abin an sa ya manzan Allah kala bala a annabi ce ya eh, kwarai muna kan gaskiya su kuma akan ƙarya suke sai umar ya ce alama da daniya fi dini na idan ya ce don me za a dora mana kaskanci a addinin mu tunda mu muke kan gaskiya manzan Allah wannan sharuɗa kaskanci ya yi yawa ci haba ya Allah a ba mu dama kurum ƙarfin mu ya kwace mu wallahi umar ba ya ce a ina ai ba wani sulhu da wannan mutum a ba mu wuri za mu buɗa za mu shiga makka kuma za mu yi umaran wallahi haka umar ya ce rijal kenan maza ai namiji yana da daɗin sha'ani wala matsoraci me za ka yi da shi ce yanzu haka mu dauki kaskanci Wannan narji'u wa lamma kuma Allah bainana wa a da'ina? haka mu koma yanzu Madina mu ba mu yi umra ba Allah bai saukar da wani hukunci tsakaninmu da abokanan gaban boya manzo Allah Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa ya sanyi fa qala yace inni rasulullah wa huwa nasiri wa lastu asi yace ya Umar ni manzon Allah ne kuma ni na tabbatar Allah zai taimake ni amma ya umar kai haƙuri ba zan saba ubangiji na ba wannan umarnin da aka yi da sharuɗan nan duk da aka yi ta faɗa na ce na yadda daga Allah ne ba daga ni ba ne Allah ne ce a tafi a haka nan ya ce wa lastu asi ba zan saba wa Allah ba ba zan saba wa Allah ba Umar ya sake cewa awa lasta kunta tuhaddithuna anna sana'ati albayta wa natufa bihi yace yanzu ya manzo Allah ba kai kai ta bamu labari kafin mu taho ba kace mana cewa za mu shiga makka kuma za mu je dakin Allah kuma za mu yi dawafi can da Allah ya ce latadkhulunna almasjid alharama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun manzo Allah ya ce bala fa akhbartuka annaka ta'tihi al'am eh lalle za mu shiga makka kuma za mu je mu yi dawafi amma ya umar ni na gaya maka cewa wannan shekarar za mu je ni ne na baka labari na ce za mu shiga makka amma na gaya maka cewa bana amma wallahi tallahi sai mun shiga makka wallahi sai mun yi umara wallahi sai mun yi ibada a cikin ɗakin kaba amma ni ban ce maka bana ba amma dai duk dadewa duk jimawa sai mun shiga la umar ya ce eh baka ce mun bana ba sai manzo Allah ce fa innaka atihi ko atiyahu wa mutawwa wa mutawwifun bihi to ina maka albishir kai hakuri makka zaka je dakin Allah zaka je kuma zaka yi dawafi a ciki Umar ya ce fa ce to Abubakar ban tsaya ba sai na tafi gurin sai na abubakar fa qultu lahu kama qultu li rasulillah saboda ran umar ya baci malam kuma jarumi ne waɗannan duk kananan kafirai ne fa duk ya san su duk yaran sa ne abin da ya hana yi motsi kurin annabi yana gaban shi shi da shi ne a gaba ai da tuntuni ya buɗe kofa yau ka manta lokacin da ake makkan da ya musulunta ba su manzon Allah suna zaune a cikin wani kango shekara uku a zaune ba a fita ba a kiran sallah ba ci ba sha sai dai a boye ranar da ya musulunci ce me muke zama a nan gudu me ake a nan gudu me ake jira wai me zaman nan da ake sabai suka ce ai ba a isa fita ba wanda ce wai sai fita wannan ba sai suka kashe umar ya ce wallahi sai mun fita yau ya ku tashi mu shiga layi ku layi ya zare takwabansa irata ya ce mu shiga maka sai mun kewaya ta ma tukunna aka fita yace hamza ja layin nan ni zan ja wannan layin na hamza ibn abdul muttalib bafan annabi da yake shi ma jarumi ne baya tabuwa mazan kenan malam yana fitowa malam kafirai sun fito za su kai farmaki sun ga sama wanda Allah sun fito kowa ya zo duba sai ga Umar ne a gaba sai ce kai sai juya wannan ma ya zo ga Umar ne sai kai sai juya wannan ma ya zo sai ce Hamza ne sai a juya sai aka fara ayya Umar ya lalace Umar ya canja addini Umar ya lalace Umar ya canja addini Umar ya lalace manzo Allah ya ce ba mu gushe ba muna cikin kaskanci a addinin mu sai ranar da Umar ya musulunta kafin umar zama musulmi muna cikin kaskanci muna cikin tozarta ranar da sayyidina umar ya musulunta ha to lokacin muka fara samun ɗaukaka sayyidun fil jahiliya wa sayyidun fil islam shugaba a jahiliya shugaba a cikin musulunci ya koma gurin abubakar ya ce ya abubakar ya gaya masa irin abin da ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abubakar dattijo bai san fa me ya faru ba wallahi irin amsar da manzan Allah ya ba Umar ita abubakar ya bashi sawa iri ɗaya ya ce Umar manzan Allah ne fashi ya ce kuma wallahi Allah zai taimake shi ya ce kuma wannan abin da ka ga manzan Allah ya yi ka manta kuma yantaku anil hawa annabi baya magana da ra'ayi duk abin da kaga annabi yayi daga Allah ne ka manta wannan Umar Umar ya ce sai jikin sa gaba da ya sanye a wata riwayar Umar din yana yawan manzon Allah magana sai na Abubakar ya zo ya same shi ce ya Umar kai manzon Allah ne fa wannan wannan hukuncin da ya yanke fa manzon Allah ne daga Allah ne yi da kai kuskure ka kyale shi ya ce ya rasulullah duk abin da ka yanke shi za a yi Ka bai shugabanci ko jagoranci ko to su sun zauna lafiya saboda suna da jagora suna da shugaba kai yanzu waye waye in ya kira ka kake amsa waye ka tsaya kai tunani waye ka wa kake da shi to shi yasa ba a taɓa samun nasara ba duk tafiyar da babu jagora ba shugaba a gari guda yanzu tambaye ku duk Kano ga baki daya a addini fa ban ce a mulki ba na gwamnati waye shugaban musulmi ba ana musulunci a garin nan ba to waye shugaban musulmi ana sallah ana kallon gabar ana azumi ana ibada ana tafsiri ana tamsiri ana wacece ana waye ne mu jami'an wa qulubuhum shatta babu shugabanci babu jagoranci a Kano kuro to wani taka je jiga wani taka je Bauchi wani taka je Kaduna dukkan wajaji sai mun dawo mun gyara sabani ana iya samun sabani zan iya fahimtar wani abu ra'ayi na kai ma zaka iya fahimtar wani abu to amma akwai abin da mun yi tarayya alƙalli mun haɗa kan salloli guda biyar ko kowa ya dara sallah biyar ko in ban da wasu ba to sai mai haƙuri mu haɗu akan wannan zan muna da ɗan sauti ɗaya idan wani abu ya faru za a iya sanar da jama'a ce kaza Allah musta'an ce to kai wannan manzan Allah ne ka rufe bakinka yace fastamsik bi gharzihi hatta Ya yace ka rike duk abin da annabi ya zo da shi har ka mutu kar ka saba masa wa wallahi innahu la alal alhaq wallahi akan gaskiya yake qala umar sai umar yace fa alimtu lidhalika fa amiltu lidhalika amala yace akan wannan abin da ya faru na yi ayyuka masu tarin yawa dan saboda abin da yana ganin kamar ya bai kyauta wa annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai sauran labarin bayan an gama rubutu sai wani abu ya faru to shi kuma sai wani sati insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana Allah ya samu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh